fadar gwamnatin najeriya da ke abuja wadda ke ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari ta kammala shirin ta tsaf domin karɓar bakuncin babban sakataren hudu da kasashen ƙetare na ƙasar amurka mr john kerry kamar da sanarwa daga ofishin jakadanci na kasar amurka da ke abuja ta bayyana mr kerry zai ziyarci shugaba muhammadu buhari domin tattaunawa akan matsalolin tsaro da irin matakan da ake ɗauka ko ya kamata a ɗauka domin a warware su da kuma sha'anin tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da karɓar shawa da kuma batun da ya shafi kada haƙoƙin bil'adama a birnin sokoto kuma ana sa ran mr kerry zai ba da jawabi na musamman akan muhimmancin jajircewa na al'umma da kuma mataki matakin da addini ke ɗauka domin tabbatar da an karya lagon zaƙewa ko amfani da addini wurin ta'addanci da yanzu a Najeriya da waɗansu ƙasashe musulmi ke fuskanta. Kamar da Malam Garba Shehu, kakakin shugaba Muhammadu Buhari yake bayyana min a da na yi da shi. Wannan ziyara, ai tun farko shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya kamata ya kawo ta a Najeriya. Amma ya nuna cewa idan ba zai samu dama ba sakatare ke zai zo saboda ba shi da a cikin kalandarsa ta aiki yana ganin ba shi da damar da zai iya samu ya shigo Najeriya sai dai in ya gama mulki amma Kerry zai iya zuwa kafin su gama kuma muhimmancin wannan abu shine gwamnatin Amerika tana dafawa Najeriya a kafannoni da yawa musamman harkan yaki da rashawa da cin hanci da kuma yaki da ta'addanci da ake fama da shi a Najeriya. Ban yi zato a duniya a zuwa yanzu akwai ƙasar da take baiwa Najeriya gudunmuwa mai tsoka irin wadda Amerika ta ake a kan teburi ba. To haka harkar yakin da ake yi da ta'addanci ci kansa ka san sanin shugaban Muhammadu Buhari ya karɓi mulki ai makaman ma ta Amerika sun daina da mana saboda ana cewa ana amfani da su don a gallazawa abokan hamayya ana keta haƙƙin bil'adama a Najeriya. To wanda yake gwamnatin Obama ta cire wannan abu. Bayanan da muka samu daga ofishin jakadanci na ƙasar Amurka an nuna cewa za a tattauna akan sha'anin tsaro da kan sha'anin tattalin arziki arziki da kuma irin tsare-tsaren da ake ganin amurka za ta iya taimakawa najeriya domin ta fita daga cikin lalurori da 'yan gudun hijira suke ciki kana ganin hmm. irin wannan ganawa za ta iya taimakawa najeriya domin ganin irin matsalolin tattalin arzikin da ƙasar ke ci kuma ga lalura na sha'anin tsaro da ya mata katutu a yanzu shi shugaba obama wato saboda karfin dangantaka da kima da yake da ita ga shugaba muhammadu buhari ina tabbatar maka haka shi ke tambayar shugaban me kake so Amerika ta muku me kuke so na yi muku ku duba cewa fa lokaci na takaitace ne ya kusa karewa na kusa barin mulki ku ci moriyar abin da za ku iya samu daga hannu na kafin na bar mulki wannan ya nuna cewa shugaba eh, Obama yana da kyakkyawan nufi domin ya agaza wa Najeriya a duk irin waɗannan fannoni da kai magana. Kuma muna fata za a samu kyakkyawan ci gaba yayin da aka yi wannan zama tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da shi da sakatare Keri. a abubuwan da haka mun hada gwamnoni namu da aka gayyato waɗanda suke fuskantar waɗannan matsaloli da ake fama da su a ƙasa wanda shi ma zai zauna tare da shi a nan fadin shugaban ƙasa a gobe insha Allah. Amma baka ganin cewa kafin ma 'yan Amurka su shigo Najeriya ƙasar dama ta san matsalolinta da hanyoyin da ya kamata kamata a bi amma masu mulkin ne ko na tarayya ko jihohi ko ƙananan hukumomi ba su rike amanar gudanar da aiki bisa gaskiya da ka'ida kamar yadda amurka ke mulkin kasashen su ba shi yasa ake ci gaba da fuskantar irin wannan kalubale na matsalolin ilimi ma da kula da al'umma da bunƙasa cinikayya ta fannoni daban-daban da sha'anin noma da dai abubuwa daban-daban. to ai wannan magana da kai magana gaskiya ce kuma gaskiya dokin karfe ce ah, yanzu ban da shi zuwan wannan mulki na shugaban Muhammadu Buhari da aka fara tona wayannan abubuwa a ah, kuɗi fa ake warewa a ce a je a siyo makamai a ba je ya fi yan ta'adda sojojin nan namu a tura su hannun banza ba makami su je a ta bindige su ana kashe su kuɗin da aka ware don a siyo makaman a zauna a kasa a saka aljihu mutane suna sayan gidaje a Abuja da motoci da su da abin nan su saboda haka eh wannan magana tabbas haka take idan da an tsaya an yi wa ƙasa aiki in ƙasar ake yi wa wannan fituna da su damu kasar nan aka shekara shida ana yin takardun biyan mulkin shugaban Muhammadu Buhari ai da an yi maganin ta cikin karamin lokaci yanda yake gashi cikin nufin ubangiji ba a yi maganin ta gaba amma an samu sauki cikin shekara guda da aka samu wannan canjin mutum Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na da shi a Abuja dangane da shirye-shiryen da mahukuntan Najeriya ke yi na karɓar bakuncin babban sakataren hulɗa da kasashen ƙetare na Amurka Mr. John Kerry da zai kawo ziyara daga gobe ta kwanaki biyu a Najeriya. Umar Faruk Musa murar amurka a abuja najeriya